himma dai matasa. Masu sauraro kamar da haka, sannan da sake kasancewa da ku a cikin shirin himma dai matasa da ke zabarar da matasan domin dogaro da kansu. Sunana Shehu Salmanu wanda zan kasance tare da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn. A cikin shirin idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, za a yadda matasa ke tururuwa zuwa manyan biranen ƙasar domin samun sana'ar da za su dogara da kansu domin kuma hiddawa kansu kitse daga wuta a maimakon yin kasadar zuwa ƙasashen ƙetare ba tare da izini ba. Har ila yau dai a jamhuriyar ta Nijar, wani matashi ne mai laluran makanta ya rungumi sana'ar gyaran babura inda yake wargaza injin kuma ya haɗa shi tsaf. Idan muka je Ghana, tamma wata matashiya ce da ta kammala digiri da daraja mafi kololuwa wato first class a turance amma rashin aikin yi ya sanya ta kama sana'ar kwalliyar amare inda ta sami ɗimbin nasarori wanda da ma wannan rahoton ne za mu buɗe shirin to masu sauraro a ƙasar ganar inda wata matashiya ta kammala jami'a da matakin digiri mai daraja ta ɗaya amma ba tare da samun aikin yi ba sai kuma sanya ta rungumi wata sana'ar yi ta kwalliya daga akara wakiliyarmu jamila ibrahim mai zango ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Duk da kasancewarta 'yan mata a dangare ga kuma digiri a hannunta abin alfahari da kwalisa tsakanin matasa ta kwarorinta, Maryam Haruna ta bayyana wa tashar DW dalilin nemawa kanta sana'ar hannu. Na farko dai da ya tura ni cikin wannan aiki ne ina son kwalliya sosai. Sannan yanzu kan da garinmu ya kasance ba aiki da ka zauna gida ba ka komi gara ka nemi wani sana'a kana yi. Ta kuma nuna cewar a kulle yaumin tana jin daɗi da sanin cewar tana da gudummawar da take don samar da gurabin ayyuka a tsakanin zamantakewa. Na fara da mutane biyu, an na zo na kai mutane shida takwas na graduate mutane ya kai da 20 sannan su ma mutum guda ta tafi da mutum kamar ashirin. lokacin ɗalibanta kalamansu iri ɗaya ne cewar ba ta saka ha'inci a lamarinta don tsoron kada wani wanda ta koyarwa aiki ya mata fintin ƙau ba. Sunana Fatima na koya aiki ne wurin Madam Maryam. Gaskiya saboda yadda take mingo da yaran aiki da customers ta duka wallahi shi ya burge ni ya sani ma na je na koyi wurin ta tana gwagwada maka yadda kai kuma ka kare kai ma ka bude naka kai ma zai amfanar da kai a cikin shekaru biyar na kirkirar ta da ta yi wa lakabin Riams Effect, Maryam Haruna ta ce kalubalen dai bai wuci dan ciwon baya saboda yanayin tsayuwar yin kwalliya ko kuwa yin tafiya waje mai nisa domin shirya amarya ko taro ba amma a yanzu kam ta yadda da karin maganar nan da hausawa kan ce mutum duk gatar ka. to ka iya sana'a ina ya dogara kaina kuma wani su na iya su dogara kaina ni da kaina ina yin cire ima kaina nasarar da zan ce na samu cikin wannan aiki ke ga daga ƙarshe dai ta isar da muhimmiyar sako zuwa ga matasa shawara na ga matasa ne ka su jira su ce gwamnati ya ba su aiki sannan su yi in suka gan wani abu da za su yi su yi ya bari su ci gaba su kama su yi ba ka san abin da zai faru gobe ba yau haka gani nan na ya zama perfect example ban san na kai haka ba ai ni ma iya cire mutane ashirin da zuwa to nawa ne kowane aiki ka kama kake yi ka sa Allah gaba kuma ka yi shi da kyau Jamila Ibrahim mai zango sashin Hausa na DW Accra Ghana An gaida Jamila Ibrahim mai zango wanda ta hada mana wannan rahoton daga Accra ta kasar Ghana to daga Ghana bari mu je jamhuriyar niger inda wani abin da ke zama tashi tsaye domin dogaro da kai a maimakon jira ko tafiya kasashen ƙetare matasan karkara a jamhuriyar nijar na shigowa manyan birane domin kama sana'ar yi inda wani matashi ya kama sana'ar sai da ruwa da amalanke ko kuma garuwa ga dai rahoton da wakilinmu na jihar tawa isu humamman ya aiko mana Muhammadu Ishaku na ɗaya daga cikin ɗaruruwan matasan da suka baro ƙauyukansu suka shigo nan birnin Tawa domin kama ayyukan hannu ta hanyar amfani da ƙarfin dancansu kasancewar ba su da kuɗin jari balle su kama sana'a. to a yayin wasu daga cikin su tafiya kasashen waje irin su Najeriya Libya ko kuma Cote d'Ivoire waɗannan matasan sun buƙaci tsayawa gida sai dai kuma ya zama wajibi gare su su samu na kansu kamar Muhammadu Isyaku dan shekaru 27 a duniya wanda ya ce ya share kusan shekaru goma sha biyu shina sana'ar garuwa da amalanke musamman a unguwannin da famfon ruwa bai kai ba na tarda shi bakin masana'antar tasu ga hirar da ya da tashar DW a lokacin da nan masa tambayar farko to shin ko me yasa shi shiga wannan sana'ar dan saboda ci gaba na mun ka shiga eh, ci gaba kamar in ce ci gaba wani ba zai iya gane ba kamar menene kake ne da haka na kamar amfani da ta yi kai shekara kamar nawa kana wannan sana'a na yi shekara goma sha biyu to kama wani ne ka ka biya ya koya maka wannan sana'a ta sai da ruwa awu wani ne babban mu koya mana mu ma mun ka koya mu koya ma wa'ansu yanzu akwai waɗanda a tare da kai waɗanda kake koya ma? awu akwai A can farko dai ku ne daga cikin matasan ke sana'ar garuwa, to amma kasancewar amfanin da ake samu gare ta ya sa sannu a hankali a yanzu kusan duk matasa ne. To shin kowane amfani ne suke samu a ciki? ga sana'a mai amfani ce. to kamar nan garin ne kake koko a zawa ne kai a zawa na ne daga lawai giren girdu sana'ar garo dai na buƙatar amfani da karfin jiki ne sosai to shin ko akwai wata matsala daga ciki lalle akwai gaja to ko akwai wasu magunguna da kake sha ko kwayoyi haka maganin gaja komi ban sha ni hakan ina ni kwanta in tasu in ni tasu na hawa aiki kuma je jiki ko na dau ƙarfi to amma kuma duk da amfanin da ake samu a cikin sana'ar muhammadu isyaku na tunanin sauya hannu ya kama wata sana'ar wacce zai iya samun hutun jiki a ciki awo ina tunanin zan iya barinta to amma kuma kace akwai amfani gare ta mm, ta da amfani eh? <laughs> Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. An gaida Isu Mamman da wannan rahoton. bar kuma mu karkare shirin a jamhuriyar ta Nijar a birnin da magaram inda wani matashi mai fama da laluran makanta mai suna Abdulbaru ya rungumi sana'ar gyaran babura ba tare da ya yi tunanin cewar aikin gyaran sai mai ido ba kawo yanzu dai matashin na wargaza injin babur ba tare da matsala ba wanda a yanzu har ya ɗauki yara da dama da ke aiki a ƙarƙashin sa daga birnin da magaran ɗin na jamhuriyar Nijar wakilin mu Larwana Malam Hame ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Basiran matashin dai na tattare ne da abubuwan al'ajabi ganin yadda har kawo lokacin kwarewar da ya samu a kan gyaran baburan duk da baya gani ya tabbatar ma DW cewar ba wani horon gyara bane ya samu kawai da karambani ya koyi gyara. A ni ba koya ma kai ba. haka abin ya zo da karambani na koya da karambani na koya kuma injin ma na iya shi sai an hau shi in tuka shi yanzu ma ga so a gwada ma har mota na iya amma inda mutum a bayana sai riga girki na ni da nan ga sa giyoyi na in ya mu zo yana ce mun rage komi wani gani babu jagora sai Allah. Domin sanin yadda Abdulbaru ke gudanar da aikin cikin yanayi na fama da matsalar rashin gani ya bayyana cewar akwai yaro na musamman a kusa da shi. To ko me aikin yaron sai Abdulbaru ya amsa da cewa. Yaron yana kallo ina son kile kaza ya ɗauko min ya bani na ce mai sha biyu ko lamba takwas yana ɗauko ya bani. ina an kawo bari muna tara shi mu ji kukan muka ji kukan mu ce mai kaza ne bai da kyau in aka ma inji ma a kashi ma a cicire sabon shi a kashi a keskin shi sai haɗa su inda na kama na shawa na sani na san kusa ta ina ce wallahi abin haka ya zo muni ba daga na kama kusa na faɗi kusa kaza ce nan a mai kwamiki kaza an ci riba ba laihi an gode ma Allah To ko wasu irin matsaloli ne yake cin karo da su a aikin gyaran har ila yau ga Abdulbaru. Matsalolin da ke fuskanta wani aikin ko an samu taimako a taimaka mana ruwa muke so tattal da sauran kiliruwan da bamu da ka aiki. Ina nema ga hannu masu juni wanda ya taimaka mun dan Allah annabi ido na guda dai gashi ne amma ban da gani akwai wani abu a saman shi Allah ma ta tashin ta to ko yaya mutanen da Abdulbaru ke ma gyaran baburra suka ji da kuma dalilansu na kawo masa aiki duk da yana fama da larura ta rashin gani jafar mamman na ɗaya daga cikinsu ya yi mai ido ma saboda tsaya maka aiki na kirkewa saboda wani kurin burikolaji suke maka kurin su shiga harkar su a wuce wurin amma shi kurin ya tsaya komi ya daidaita maka shi yasa ga bin da wani magyari ma shi Mamman Sani Ammani shine shugaban garejin da Abdulbaru ke aiki ya kuma yi jinjina ta musamman ga matashin. Wajen basira gaskiya aji hankali ya yi yaran wannan. Iyayen abu daidai ba kara zube ba kamar yadda yaro yake aiki. Yana abu yadda mai ido yake yin kwa. Allah ya bashi abin shi ne kwa. Abin da zamu ce Allah ubangiji ya kara rika wannan baiwa da Allah ya bashi. Larwana Malahami, sashen Hausa na DW daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. An gaida Larwana Malam Hame da wannan rahoton wanda da rahoton nashi ne ma muka kawo karshen shirin baki ɗayansa a madadin waɗanda suka kama shirin ya zo muku. Ni ne Shehu Salmanu ke cewa ma'asalam daga nan sashen Hausa na DW.